jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin filin mu na neman taimako suna na Ruqayya Mas'ud daga nan Salinga TV a yanzu haka ina tare da wani bawan Allah wanda zai mana bayani akan laluran da ke damunsa masu kallo za su so su ji sunanka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Muhammadu Sani ina zama anguwar shanu tukutuku To malam kace Muhammadu Sani. Malam Muhammadu Sani menene yake damun ka? Ciwon siga. Ciwon siga da hawan jini da TB. Amma tibin da da hawan jinin Allah ya yi musu yanzu dai siga ne ke damuna. sai shine ya fi zama mun matsala sosai a jikina. ok ciwon suga yake damun ka da hawan jini da kuma tv amma yanzu ka sami sauki daga ciwon hawan jinin da ciwon um, tv din yanzu abin da yake damun ka shine ciwon uh, ciwon suga to malam ka je asibiti ne na je asibiti sosai a fanwan na fara gwadi fanwan na kwanta wajen so uku akwai wani asibiti a mota kilinin can yaya road shi ma akwai wani mai gidana da ya taimaka min ya kai ni gurin can ma na kwanta na dawo asibitin dutse nan ma na kwanta wajen so uku dan shekara na hudu kenan ina fama da wannan lalura har yanzu dai Allah bai kawo min saukin ta ba ina fatan sauki zai zo insha Allah to malam da ka je asibiti akwai wani gwaje-gwaje da aka yi maka ne kuma sun ce za a yi maka wani abu ne eh akwai gwaje-gwajen da suka yi mun kuma a gurin suke rubuta mun maganin da ya dace da ni wanda zan sha duk lokacin da na je na yi test na ba su suka duba test suka ga yawan sigan za su rubuta min maganin da zan siya in sha so wani lokaci zan siya wani lokaci ba zan iya siya ba sai yan uwa dai da abokan arziki za su taimaka mun wani lokaci ma na je asibitin ma suka ga siganta ta oba sai su bani gado su kwantar da ni so har yanzu dai ba dai wani takamaiman wai wani aiki da suka ce za su yi mun komi a sai dai magani ne dai da suke rubuta mun ina sha koyaushe Ta yanzu wani taimako kake nema a wurin al'umma eh, ina neman taimako sosai saboda kin ga dai daki na inda muke zama iyali na duk kayan ɗakin ta ya ƙare gurin laluran maganin nan to kuma shi har yanzu dai ana kan neman taimako dan yanzu gaskiya na kwana biyu ban je asibiti ba me yasa baka je asibiti ba eh, saboda ba halin zuwa ne ba halin zuwa kuma ga ciwo na damun ka a jiki ciwo na damuna ga ciwo na damuna ba ma kamar kafahu na dan yanzu duk ya kama min kafahu hmm. tafiya ma nan zuwa bakin dogo ma lalura ne na. wato ba ka iya tafiya ma nan da nan kenan ya bacci ma nan bai samuwa na, sai dai hankali kaɗan kaɗan amma haka da ke gani in dare yayi to gaskiya ba zan iya samun bacci ba ga zafi kasan ciwon namu yana son iska hmm. ga zafi ah. fanka ma babu to ina neman taimako gurin yan uwana musulmi dan Allah duk wanda Allah ya kore ma da abin da zai taimaka mu to da Allah ya taimake ni yanzu a takaice kana neman taimako da gurin al'umma saboda zaka je asibiti a yi maka treatment a duba abin da yake ka sosai yanda Allah zai saka samu waraka kenan to masu kallo kun ji yadda muka zanta da wannan bawan Allah malam Malam Muhammadu a inda yake fama da lalura ta ciwon siga. Kuma a halin yanzu yana fama da ciwo sannan kuma ba shi da halin da zai je asibiti domin a yi mishi maganin wannan cuta da yake damunsa. To Malam Muhammadu yanzu idan al'umma za su taimaka maka kana da account number ne? Eh ina da account number. To za ka karanto ma masu kallo account number ɗinka da kuma lambar wayanka. Okay to lambar waya na 080 37 13 45 lamba wayan ka kenan eh to account number fa account lamba na wani banki ne access ya sunan sani sa'idu da sunan banki masha Allah to Allah ya kara lafiya na Muhammadu Sani Sa'idu da na je banki suka ce sunan ya yawa sai suka ɗauki sani sa'idu sai suka cire muhammadu to allah ya ƙara sauƙi malam muhammadu allah ya ƙara afuwa ya saka fara ni to masu kallo kun ji ya karanto muku namban wayarsa da kuma account number ɗinsa da wanda muke kira ga al'umma da kar a gajiya a ci gaba da taimakon al'umma domin a samu lada a nan duniya da kuma gobe kiyama Allah ya ba da ikon taimakawa